a wannan cibiya ta fauzul azim ko? ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar juma'a 20 da ranar juma'a goma sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai ya koyan kwa masu albarka duk da cewa a gabatar da ni an ce umar shehu zaria kuma malam ibrahim shehu jiwa yana gefe Ya tare muka taho amma wai ya duka yana ce mun barka da zuwa garin giwa ma'ana an yi bako to ina so ku sani ni ba bako bane a wannan garin saboda wanda ya haifi mahaifiyata dan garin nan ne kuma in ka kira sunansa ma in baka sa giwa ba ba wanda zai gane shi to saboda haka ni ma na daura wani rawanin dole ku bani gado na a garin nan ina roƙo Allah ya muku albarka ina roƙon Allah ta'ala ya ji kan wanda suka riga mu ya shiryar da wanda suka bata a cikinmu sannan mu da muke raye ya sa mu gama da duniya lafiya ya ku uwa musulmi matashiyar da aka ce a yi magana a kanta a wannan wuri matashiya ce wanda zama ɗaya biyu uku hudu biyar goma ba za su wadatar ba saboda magana ne game da farin jakada sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce game da ɗabi'unsa wanda kuma tuni aka fassara da ɗabi'unsa su ne ma alƙur'ani gaba ɗaya to idan ko aka ce za a yi magana game da mutumin da ɗabi'unsa su ne alƙur'ani kun san ko ai ba ƙaramin aiki za a yi don haka nan ina mana murna da farin cikin zaben wannan maudu'i a matsayin abin tattaunawa saboda abinda muke so mu tattauna a kansa shine abinda ya sanya masiya yawan mutane suka fi yawa a gidan aljanna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin Imam Ahmad da cikin musnad ɗinsa riwayar Abi Huraira cewa a ranar alkiyama idan an gama komai a filin alkiyama wani aiki ne za a samu mafiya yawan mutane sun shiga aljanna saboda wannan aikin manala sallallahu alaihi wasallam ya ce da su babu abinda da zai shigar da mafiya yawan mutane gidan aljanna kamar tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u to kun ga ita kanta kyakkyawan ɗabi'an tana kai mutane aljanna ina ga kuma an jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke so mu yi magana a kansa shi ne wanda Allah ya tsarkake furucinsa Allah ta'ala ya tsarkake furucin manzan Allah sallallahu alaihi wa ta yadda babu wani abu da ke zuwa daga gare shi ta fuskan magana face alkhairu, Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wa sallam baya magana da sarrai face duk abin da ya faɗa da shari'a wahayi ne daga Allah madaukakin sarki sannan wanda muke so yi magana a kansa shine wanda Allah ya tabbatar da ganin shi gani ne tantagaryen gani baya ganin abin da ba daidai ba kuma baya ganin abu a kishiyar alkhairi Allah ta'ala ya tsarkake ganinsa ya ce ma za balbasaru wa ma haka Allah ɗaukin sarki ya rinka yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin irin ɗabi'u kyawawa da suke tare da shi har sai da ya zo Allah da kansa ya kalli rayuwarsa gaba ɗaya Allah ya ba ma rayuwar gaba ɗaya sai ke cewa wa inna ka la'ala khuluqin azim lallai kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana kan wasu ɗabi'u masu girma waɗanda duk wanda ya same su ya samu ɗaukaka duk wanda ya bika shi ma zai samu irin wannan girman gwargwadon matsayinsa kuma ayar tana nufin gwargwadon yadda mutum ya nisanci kyawawan ɗabi'u to gwargwadon yadda kuma zai samu karanta a wurin Allah maɗaukacin sarki ƙarƙashin wannan aya da na karanta al-imam ibn kasir ya kawo hadisi abdullahi bin abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ai musa habbai ma abinda ayar nan take nufi da cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai kana kan dabi'u masu girma yace ai abinda ake nufi wa innaka la'ala dinun azim ma'ana sahabbai suna fassara duk mutumin da bai da kyakkyawar dabi'a to addinin shi ma bai cika ba to kun ga ashe wannan ba karamin alkhairi bane shi yasa za ku ga cewa kyawawan ɗabi'u manzan Allah sallallahu alaihi wa suna da gaske abin da suka jawo masa kyakkyawan ambato suka jawo ma duk wanda ya rabu da shi kyakkyawan ambato da addu'ar mutanen kirki ila an yarita Allahu al-ardha wa man 'alayha Allah zai ci gaba da sanya ambato nagari da duk wanda ya siffanci da kyawawan ɗabi'unsa har zuwa ranar da Allah wakin sarki zai gaje ƙasa da dukkan wanda suke tanda. ya ku yan musulmi daga cikin ɗabi'un manza, Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ya kamata mu san su mu yi koyi da su saboda mu ma mu rabauta da shiga wancan aljannar da aka ce sanadiyyar kyawawan ɗabi'u ne mafi yawan mutane za su shige ta ɗabi'a ta farko daga cikin ɗabi'unsa akwai attawazi'u annabi sallallahu yana da kankan da kai Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ne mai girman kai ba wanda Allah sallallahu ba mutum ne mai nuna ma mutane ba su isa ba sai shi duk da cewa a zahiri ya isa ɗin kuma ba wanda isa kamar to amma duk da haka nan Allah sallallahu ya kasance yana da saukin hali yana da saukar da kansa ƙasa ta yanda har ya zanto cewa duniya tana sha'awarsa tana mutane suna bin shi saboda yadda suka fahimci cewa ba shi da ɗagawa ba shi da girman kai wannan kuma tawazi'u nasa ya sanya cewa ya rinka cin riba a rayuwarsa har ƙarshen rayuwarsa duk mutumin da yake da kankan da kai to Allah ta'ala shi zai daga shi a wurinsa mazala sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake cewa man tawaza'a lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya kankan da kanshi saboda Allah ka nuna kai ba kowa bane ba kai mai nuna takatar yare ga mutane ba to da sannu Allah zai ɗaga kai nuna ma mutane kai na sani kuma wannan yana sa mutumin da ke da ƙanƙan da kai ci nasara a rayuwarsa a cikin dukkan lamurransa, shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kun duba da'awarsa za ku ga tawabi'u ta ja masa cin nasara mai tarin yawan gaske ku duba misalin wani yaro da yake masa aiki a gida wannan yaron ba ya hude ne ba musulmi ba ne rashin lafiya ya kama shi rashin lafiya mai tsanani manala sallallahu saboda irin tawabi'unsa da kankan da kansa ya ce ma manyan sahabbansa ku zo ku raka ni in je in gaishe da wannan yaro annan sallallahu da ya shiga sai ya zauna kusa da kan wannan yaro din ya gaishe shi da ya kalle shi da kyau sai ya fahimci cewa akwai alaman wannan ciwon kamar ciwon ajali ne a jikin yaron nan shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli yaron ya ce ma yaron ka musulunta da ya ce da shi ka musulunta sai ya juya shi yaron kenan sai ya kalli mahaifin shi mahaifin shi bai hude ne yana tsaye a wurin daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci cewa yaron yana so ya musulunta amma yana tsoron wane mahaifinsa shi ne sai annan sura ya kalli mahaifin to kun ga kyautatawa yana da cikin ɗabi'unsa da za mu zo kai kyautatawa da kyauta da liƙawa da ungo Allah ya jina wata tsohuwa da rahama da ta mutu a garin Zariya. wallahi matan nan da kalmar shahada ta bar gidan duniya tsohuwa ce sosai daga cikin maganganunta da nake tunawa shine takan ce da mu ku rinka ungo saboda da ungo aka buɗe kofar aljanna ni da ban san da ta samu hadisin ba amma na yadda da magana duk da ya ma ba ta ce hadisi ba ne amma jin kazo sai ta ce ku rinka ungo ku rinka ba mutane ungo da kuka gani ta ta buɗe kofar aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake ga sahabbansa da sauran jama'a har da wanda ba musulmi ba sai ya sa wannan mahaifin yawo ya ji kunyansa sai ya kalli yaron shi mahaifin da kansa sai ya ce wa yaron a sai abal qasim ka yi ma baban alƙasin biyayya kun ga ya nuna shi ba musulmi ba ne da zai ce ka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna shi ne, yadda shi annabi ba ne amma ya sai na kan gaskiya kun ga alkhairin da ke ci rubo da gaskiya har ka ya san abin da kake yi daidai ne sai dai ko da shi ba zai yi ba to a ƙarshe dai wannan yaron sai ya kalma shahada ya anshi musulunci kuma daga bisani Allah ya ɗauki rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito yana buga cinyarsa ma'ana abun mamaki yana cewa alhamdulillahi ladhi anqadhahu minan nar na gode ma Allah wanda ya kubutar da wannan yaro daga shiga wuta bai mutu a kafirci ba to kun ga waye burgewa a wannan kissar gaba ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya fi kowa cin nasara saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa la an yahdi allahu bika rajulan wahida khairun laka min suwar ni'am Allah ya shiryar maka da mutum daya ya zama shiryayye nagartacce ne din Allah shi ya fi maka alkhairi da yadda baka jajayen raƙuma na dukiyar tarkacen duniya to kun ga shi yanzu Allah sallallahu alaihi ya ci riba ta hanyar musulunta da wannan yaro sannan abu na biyu shine ta wace hanya ta taimaka masa wurin cin wannan nasara shine kankan da kanshi da muke magana da ya zama mai girman kai da bai bi shi ba bai kira shi ba ta gada shi wanke yaro ya shiga wuta shi ma kuma la'alla da wannan ladan ba ta riske shi ba na wannan aikin da ya yi na da'awa su saboda haka ya koya kwa musulmi ana son mu zamto masu kankan da kai domin kankan da kai ɗabi'an annabinmu halinsa ne kuma yana da cikin ɗabi'unsa ya Allah ka azurta mu da wannan sifa sai sifa ta biyu ita ce gaskiya Allah ta'ala ya umurce mu da mu kasance tare da masu gaskiya a bisa tsammanin cewa mu mun riga mun fahimci gaskiyar ma mun yi riko da ita tuntuni yana cewa ya ayyu na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuwa wanda imani da Allah ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa da aikata abin da ya umarce ku gwargwadon iko sannan kuma duk inda za a buga a raya ku kasance tare da masu gaskiya masu gaskiyan nan ko da kuwa talakawa ne ko da kuwa ba su ke da faɗa a ji ba ko da kuwa ba su ne manyan gari ba duk inda za ka rayu ka rayu tare da masu gaskiya alkhairi ne wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ake azabtar da kafirai a garin Makka ya yi kwaɗayin a samu wasu daga cikin manyan kafiran da masu cutar da musulmi wasu su su musulunta don musulmi su samu sauƙi kuma a cikin ƙoƙarin din, a ƙoƙarin tabbatar da ganin an samu sauƙi ga sahabbai din a lokacin wasu daga cikin kafiran suka ce to za su zauna da shi za su tattauna da shi amma da sharaɗi kada a samu wani talaka ya shigo inda za su tattauna saboda shi kullum cikin talakawa yake zama don haka su za su bukatar wani talaka sai dai his royal highness manya irin da aka zo ana wannan zama annan ya yadda da wannan sharaɗi saboda yana da kyakkyawan fahimtar cewa idan har suka musulunta to sahabban shi da ake azabtar da su za su samu sauƙi a garin makka shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam zauna da su ana cikin tattaunawa sai ga wanda gaskin cikin sahabbansa wanda baya gani malamai sun ta kokarin kawo wane ne wannan sahabi amma al-Imam Ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama ya rinja da cewa shine Abdullah ibn Umm Maktum shine sahabin da yazo ana cikin tattaunawa da Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanar da ni daga abinda Allah ya sanar da kai ma'ana kamar yazo zo da fatawa ko yazo neman ilimi tunda shi baya gani kun ga bai san wani irin taro ake ba bai ga kuma ina ake zaune ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sharadi cewa kar wani ya shigo wanda ba babba ne irin su ba yana ganin Abdullahi bin Umar Maktum ya tinkaro shi sai ya ji damuwa a ransa kuma abin da a matsayinsa na ɗan adam dama ya dace ji kenan wanda yake so ma al'ummarsa alkhairi dan ya san idan waɗannan suka musulunta to shi kanshi mai tambayan tsangwamansa da ake da kashe su da ake za a samu sauƙinsa to shi ne ta annan ya nuna rashin jin daɗinsa a fuskarsa ya juya kansa don waɗannan mutane su fahimci cewa ba ba da izinin shi ne wannan ya zo nan wurin ba amma abun mamaki saboda gaskiyar imanin da sahabbai suke da shi da gaskiyar surun biyayya ga Allah da yadda Allah yake son su da yadda Allah ya daura rayuwarsa da na annabinsa sai ga shi Allah ya saukar da ayoyi yana yana yana yana ba da labarin abin da ya faru kuma yana tsarkake shi wannan makaho Allah na fifita shi akan waɗancan manyan sarakuna da suke jin sun isa masu girman kai Allah ta'ala ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma ya jinsa fuska ya juya baya a kissar da muka bayar da sanadiyar saukar aya zai nuna muku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya nuna rashin jin dadin sa kuma ya kauda kansa ko amma da Allah zai saukar da ayar sai bai ce abasta wa tawallaita an ja'aka al'a'ma ba sai Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana da daraja da matsayi ya ce abasa kama yana ba shi labari zakar fakun singula ko ya ce ya girka fuska ya juya baya kamar kule in ce muku sun shigo hall ɗin eh, yaso na makarantar nan fauzul azim sun zauna suna sauraron wa'azi ina tunanin ku zai kawo da suwa ake yi wanda suke kasuwa ko ku da ku ake magana to shi ma sai Allah ce da shi ya gintsa ya ba da baya saboda makaho ya zo ne malamai suka ce abu biyu suka sa kai ma'anin sulasulan haka na farko nuna matsayin shi da darajar shi suka ce na biyu kuma shi ne tsananin tsoron Allah da annan sulasulan yake da shi inda Allah ya ce mishi abasta ka gintsa fuska wata wallaita ka ba da baya alhalin ni na aiko ka ka kira su abin da kai kenan an kan al'a'ma saboda makaho ya zo maka suka ce wallahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugawar zuciya ya fadi ya mutu saboda tsoron Allah da yake da shi kuma an samu haka cikin tabi an ya faru da to shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam cewa a gaba wa ma yudrika la Allah ya zakka wa ya sanar da kai shi wannan mai tambaya ko ya zo ne tsarkaka amma manistabila wanda ke ganin ya wadatu cikin waɗannan kafirai take lallace shi ka kyale shi mana ai za su ga yadda za kare da to me nike so mu gane a nan shi ne kasancewar gaskiyar da sahabbai suke da shi na imani da gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi sa suka liƙe ma manzan Allah su rasu ba su sauka a kan shirya ba har Allah ya dauki rayuwarsu kuma suna nan duniya Allah ya ce da su radiyallahu anhum wa radu Ya ce ni Allah na yarda da su su ma kuma sun yarda da ni Ba a shi a nan? za ku gane alkhairu da ke cikin gaskiya sannan mun sake komawa cikin Alƙur'ani. za mu ga inda Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu kasance cikin masu gaskiya sannan kuma ya gaya mana kyakkyawan sakamakon da za mu samu idan mun sifanci da gaskiya irin wanda annabinmu ya zo da ita Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana magana madaidaiciya wanda take gaskiya ce ta a cikin imani da sauran al'amuran yau da gobe idan kuka yi haka kun kasance kun yi gaskiya yace yuslih lakum a'malakum Allah zai jatta muku al'amuran idan bashi shi ne miki yawa kika zama mai gaskiya Allah na iya buɗe miki kofa na wadata ki biya bashi saboda gaskiyar da kika yi ita gaskiya ba wanda ya taba riko da ita ya tozarta a duniya ko a lahira shi yasa Allah ta'ala yake cewa yuslih lakum a'malakum zai gatta muku ayyukan ku a nan gidan duniya wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku ku a ranar alkiyama akwai wani bawon Allah a garin Kaduna wanda ba zan taɓa manta mutumin da in zan iya tuna mutumin da gaskiya ta masa rana a cikin mutanen da na gani da idona to ba na manta wannan mutumin a cikinsu ko sati da ya wuce mun haɗu da shi dattijo ne tsoho ne yana da shekaru gashin sama duka ya yi fari yana aiki a wata makaranta ta gwamnati kuma aikin da yake sana'a sai shi ne gadi to sukan juya aiki wasu ke aikin safe wasu ke aikin dare to akwai randa suna aikin dare su biyu da shi da abokin aikinsa sai aka zo aka kashe abokin aikin a wurin aka gudu kun magana ko Ko shi ne da bincike tsananta aka zo har kotu aka zo aka kama shi shi ne abokin aikinsa kuma a wurin aiki aka kashe shi dole a ka'idar bincike na daga cikin mutane na farko da dole a bincike su ko a tuntube su aka zo aka ɗauki lauyoyi aka haɗa shi da lauyoyi aka tsara shi an je kotu saboda ka kare kanka na gaya muku dattijo da kare kiɗi ne suka ce an je kotu ga abin da za ka faɗa daga ciki sun faɗa mai ka ce ba ka wurin aiki sanda ya faru don da wannan za mu samu wata kafa da za a iya kare ta na kaza da kaza da sauransu ya ce to wallahi da aka zo aka tsaya gaban alkali ana maganar shari'a har aka iso kai sai aka ce to babawa ne tashi kai bayani na karza aka yi mai tambaya wallahi sai jikin shi ya fara kyarma yana nawa sai fashe da kuka duk wanda ke wurin sai suka je yana cewa da azaban lahira gara mun ta duniya yace da in je gaban Allah ya cutar da ni gara duniya ko menene a yi tsakani da Allah ina wurin amma ban san su wane ne ba yace yace ku ya hakuri ba zan iya ba gara in wahala duniya in huta lahira haka ya faɗa sai shi ma alƙalin ya fashe da kuka ya ce za mu yi adalci wurin bincike duk da haka za mu yi adalci wurin bincike amma za mu tabbatar ba a cutar da kai sai ga shi Allah ya kubutar da shi yana yawon shi hankali kwance har mutane na zuwa gida suna da shi ta'aziyyar wancan dan uwan nan to kun ga wannan yana daga cikin sakamakon gaskiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da awarsa ya ci riban ta sanadiyar gaskiyar da yake da shi bai taɓa yi ba wani ƙarya ba har aka tambaye shi a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim cewa za a iya samun mutum musulmi marowaci kun san rowa aibi ne ko Allah ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsi wallahu ghani wa antum al-fuqara wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah subhanahu ta'ala ya zargi rowa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo aka tambaye shi za a iya samu mutum musulmi marowaci ce eh za a iya samu mutum musulmi amma marowaci amma sai da ya jinjina magana ma'ana abin bai yi kyau ba to shi da aka ce za a iya samun mutum gashi musulmi amma matsoraci ya ƙara yi shiru sannan ya ba da amsa lokacin da ake masa wannan tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishin gida ne ta gefen sa na dama haka sai aka yi mai tambaya ta uku aka ce to za a iya samun mutum gashi musulmi ne amma makaryaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gyara zaman yace na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ko na rantse da wanda raina ke hannunsa ba yanda za a samu mutum tantagaryen nagartaccen musulmi sannan makaryaci ne shi to kun ga ashe a nan za mu fahimci siffa ta gaskiya siffar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan siffar a nan sallallahu wannan ɗabi'ar yana da ita tun kafin zuwan musulunci kun gane ko sana'an alaƙa da na Khadija kuna iya tuna abin da ya sa na Khadija da kanta ta so ta aure ta ko daga ciki akwai gaskiya na biyu akwai amana wanda za mu zo kanta yana da gaske abin da ya sa annan sallallahu alaihi wa sallam na na khadija ta miƙa dukiyarta a hannunsa daga karshe ta gama ba za ta samu nasuwa ba sai an ce ta mallake shi a matsayin mijinta sai ga shi musuluntanta da aurenta da ya yi ya zama mata alkhairi shi ma ya zama masa alkhairi kunna libasun lakum wa antum libasun lahum ta tare mishi wani gurbi a rayuwarsa da fadin gaske shi ma ya tare mata wani gurbin da ya fi nata girma don ya samar mata da abin da ya kuma da ita daga azaban Allah to duk wannan abu ya faru ne daga gaskiya a shaida ka intanta su sallallahu ya rinka yi da ƙarya rinka yi mata da ƙarshen tafiyar su ba za ta daidai ba to kun ga wani yana daga ciki shi ya sa ko a ɗabi'an mu na Hausawa sai ka ji an ce mutum wai rana ba ta ƙarya ko daidai ne sai dai uwar ɗiya ta ji kunya kila ta ta cin kuɗin ɗan saurayi da sunan za ta ba shi aure an sa rana kuma ya zo za ta ba bayani sannan in mutum ya wani mummunan abu aka kama shi sai ka ji ana kai wane yau ƙaryar shi ya ƙare amma don Allah kun taɓa jin wanda aka fi yau gaskiyarsa ta ƙare sai dai a ce gaskiya ta yi halinta menene halin gaskiya adalci daidaito tausayi kyautatawa so da aka yi wa musulmi annabin mu yana da wannan siffa ta gaskiya don haka mu ma mu kokari mu shiga cikinsu, za mu kasance cikin waɗanda Allah yake so Hissan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta uku shine al'afu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da rangwame da kauda kai idan an yi masa laifi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ne wanda yake da kaushin hali da rashin tausayi da ruko a zuciyarsa ba asali ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa cikakkiyar biyayyar da sahabbai suka yi masa da bayar da dukiyarsu da suka rinka yi a matsayin zakka da sadaka har Allah ya yaba musu ya yaba ma dukiyar ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka inna salataka inna salataka sakanun lahum Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa sahabbai sun liƙe ma annabi sallallahu sun rike shi hannu bin bibiyu sahabbai sun fifita rayukansu akan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba irin su Ubay bin Adi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su su je garin Makka su binciko masa wani abu a hanyar su na tafiya kafirai suka kama su suka azabtar da su suka kashe wasu a cikinsu har sai da shi shugaban tafiyar shine kubai bin ali da suka kama shi suka rike shi suka tsare shi daga baya suka fito da shi suke cewa da shi muna so mu gaya maka wata magana kaga duk kashe waɗannan da muka yi a gaban idan ka yace eh idan ka gaya mana menene sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya aike ka ka je ka binciko kai za mu kyale ka ka tafi da ranka ku duba ku gafa mutuwa ake gaban shi aka kashe wasu yace na rantsa da Allah har sai dai ku kashe ni amma ba zan faɗi me manzon Allah ya aike ni a karshe a karshe sun rinka yankan jikin shi gaba bayan gaba suka soke shi a cikin kututture suna yankan yatsan shi ɗaya su koma su yankin kafan shi ɗaya ubangiji adi yana cikin wannan yanayi yana shan azaba yake faɗin wasu kalmomi wanda suke faranta ma muminai rai suke bakanta ma kafirai da munafukai rai yake cewa lansu ubali ina uktalu muslima ala ayi jambin kana lillahi masra'i فذلك في ilahi الإله وإن يشاء yubarik ala awqal salmin wa Ya yace ba bakin ciki na bane dan kun kashe ni matukar ina musulunci yake ban da baran taba bakin ciki ba dan na mutu a musulunci dan na san riba zan ci a wurin Allah yace kuma wannan gaɓoɓin na wanda kuke yankewa da sunan kuna ci mun mutunci yace idan Allah ya so zai musu albarka kowace gaba sanadiyar su zai shiga aljanna ranar alkiyama yace kuma ganin daman Allah ne kuke mun haka da so wanda ba za ku iya ba kun fahimci maganar ko to a ƙarshe annan kula su na garin madina sai kubai zina adi ya daga hannu ta addu'a kafin ya mutu yace ya Allah idan zunubi muka aikata ya sa mutanen da suka yi mana wannan abu ya Allah ka sa abin da suka yi mana ya zama kafarar zunubin da muka yi mana yace idan kuma ba zunubi ba bane jarabawa ne daga gare ka to Allah ka ɗaukaka darajar mu da wannan abin da suka yi ya ce sannan ya Allah ina roƙonka annabi sai ake mu mutum yi mishi aiki waɗannan suka tare mu gashi za su kashe mu ya ce Allah ka yi amfani da hanyar da kake sanar da annabinka ka sanar da shi cewa an kashe mu ya aiko su su je su wannan aikin kar musulunci ya tsaya kun ga musulunci mai kyau kun ga irin musuluncin da ya kamata ni da ku muke yin sa musuluncin da zaka kafa shi kar ya mutu dan ka mutu ka rika fata ko ka fada musulunci ya ci gaba in musulunci ya ci gaba kai ne ka ci gaba in dai ka san alkhairi da ke wurin Allah to me nake so in nuna muku da wannan kissan shine a takaice bayan ya roki Allah Allah ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina yace masahabbai an kashe Ubay bin Adi da waɗanda na aike su Allah ya sanar da ni ya tashi wani sahabi sunansa Usama yace da shi tashi ka je wuri kaza za ka ga gawon ubai yana nan sun tsire shi saboda da suka kashe shi ba su birne shi ba kun san dalili a al'adar larabawa in suna so su tozarta mutum su walakanta shi na ƙarshe shi ne su je su kashe shi a daji ya rufe an guli naman shi saboda in an rufe shi a ƙasa an girmama shi to shi ne sai ya zama da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi tashi ka je ku kaza za ka ga gawon uban bin adi ka ɗauko gawon shi ka zo min da shi wannan sahabi ne albarka wannan sahabi ne albarka ya tashi ya tafi inda annabi sallallahu mai ya tura shi ce wallahi ina zuwa na gawon kubai a tsira a sama Ya ce na hau sama na aji takobi na zan fara kwance wannan gawar sai na ji wani tsara a bayana yace ina juyo da kaina in ga karan menene yace sai ban ga komi ba jawo da kaina da zan yace na nemi gawansa na rasa ko sama ko kasa ban ganta ba hankali na ya tashi gashi annabi sallallahu ya ce ina wuri za in je in zo da shi kuma na zo na ganshi to yanzu ne zan koma ni in gaya ma annabi sallallahu amma da yake sahabbai ba su ƙarya haka nan ya koma ya kama hanyar Madina yana shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya bude baki ya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka je ka ga gawan kubai kuma ka ji kara a bayanka ka juya da kanka kafin ka dawo da ganinka baka gan shi ba yace wallahi alazim haka ya faru ya manzo Allah yace to mala'iku ne suka dauke shi na tura ka ne dan ka ga abin da ya faru ka zo ka tabbatar ma ɗan uwanka da matsayin da ku kubai yake da shi ya ce na gan shi a gidan aljanna yana tashi da fukafukai guda biyu wannan hannuwan da aka yanke Allah ya ya mishi da wasu to kun ga duk me nake so in ce da ku anan shine me yasa sahabbai suke iya irin wannan tsananin kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa suke iya fifita ransu har ga gashin gare shi to dalilin shine gabar da nake magana akan shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da afwa yana da rangwame yana da yafiya in an ce afuwa shine ka yafe ma mutum kuma karkata da magana daga baya mutum ya maka laifi ka yafe mishi kuma gaba ba zai zo to kinga haka fa lokacin auren wancan kika taka ni to wallahi ya ishe ki a ba ba ki kin dade kina mun ina hakuri ba to wallahi wannan da kika yi zaki gane Barnaba gabas take ba ba irin wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala yana kauda kai in amma da zai ya ya yafe to abin da nake so nuna muku shine dalilin da yasa sahabbai suka ke irin wannan tsayuwa na jajircewa har suka ci nasara shine ya fi yadda yake musu da taushin halinsa Allah subhanahu wataala ya faɗa da kanshi yake cewa fadima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik inda a ce Allah sallallahu alaihi ka kasance ghalidan fazzan mai kaushin magana kana gaya ma mutane magana mara daɗi ghalidal qalbi da ka zanto mara tausayin mutane lan fatu min hauli wallahi waɗannan sahabban da suka rika kashe kansu saboda kai da wasu ala su duka su kyale ka to kun ga wannan siffa ce wanda ya kamata a ce na gani ya kamata a ce mun siffanci da ita abu nan ku shine alkaram manzo Allah sallallahu alaihi yana da karamci daga cikin karamcinsa yana fifita sahabbansa a wurin kyauta fiye da iyalansa yana da karamci na kyauta wani ya zo ya musulunta ya ce malon sulafula a bani dukiya mazala sulasa ya ɗaibi dabbobi ya bashi ya ƙara ɗiba ya bashi ya ƙara ɗiba ya bashi mutumin ƙauye ne ɗan uwana har sai da ya kiɗi ya ruɗe saboda wannan kyautar da aka yi mishi kawai ya kasa dabbobin nan da yawa ya tafi wurin mutanensa yana shiga da rusu kawai ya yi kuwa ya ɗaga murya ya ce ya tsomi aslimu ya ku mutane na wallahi ku je ku da wurin muhammad ya ce domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da kyauta irin kyautan mutumin da baya tsoron talauci a rayuwarsa to kun ga wannan karamci ne siffa nan annan sulasulam na biyar shine amana manala sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai amana idan an ce amana ya wuce maganar a ce dukiya kaɗai mu yawanci yanzu an ce amana shi ne mutumin da aka bashi ajiyar dukiya bai lalata ba bai taba ta ba to amma maganar amana ya wuce dukiya ya shafi hatta maganganu da mu'amalar mu na yau da gobe duk wanda ta zo ta gaya miki wani abu game da rayuwarta to haramun ne ki gaya ma wani wanda ba ita ba sai inda amincewarta ko da maslaha a cikin gaya ma wani haka sabanin sulasulan suka rayu lokacin da annan sulasulan zai auri na hafsa kafin ya aure ta sai na umar ya ji ya samu sai na abubakar ya ce da shi ya ababakar ka zo ka auri ta hafsa mana sai sai na abubakar ya shiru bai ce mai eh ba bai ce masa a'a ba sannan sai ya je sai na usman bai ji daɗin abin da sai na abubakar ya mishi ba a lokacin ya je sai na usman ya ce da allah ka zo ka auri hafsa mana sai na usman ya ce zan yi tunani in ga ko ina da bukata aure ya umar daga baya ce mishi na yi tunani ba dan ba na son hafsa ba amma kamar ba bukatar aure yanzu a rayuwata to shine daga baya a takaice sai annan sulasuna ya zo ya aika ya ce na sanna na hafsa da aure bayan an yi auren shi ne sai na abubakar ya samu umar ya ce da shi ya umar babu mamaki lokacin da ka ambata min in zo in aure hafsa ne shiru baka ji daɗi ba ya ce aiwa sai ka tambaye ni ba kai ma ka san babu daɗi saboda abu ne mai nauyi ka bi ma mutum da shi in bai karɓa ba abu ɗayan na adam dole ka je wani abu a ranta. sai ka tunanin ko da aibi ne ko ko menene misali shi da sai ce to bari ka ji ina zuci zuci nan zo in nemi auren hafsa wallahi sai annabi sulasa da wasallam ya tare ni akan hanya yace min ya abubakar ya ababakar ina so zan nemi auren hafsa amma ba yanzu ba kun gane magana shi yana fa so ya zo ya aure ta amma sai annabi sulasa ya zo ya ce mishi ina so zan nemi auren hafsa amma ba yanzu ba wai sawun giwa ka take na raguni sai na abubakar ya ce wallahi shi da sai na murkushe kawo soyayyar ne kasa da ita na ɓoye don kar ma annabi ya gani ta don na fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a lokacin da kai mun magana ku ji dalilin da yasa na kawo muku yace in nake maka ba na son hafsa wallahi na yi karya don ina son yace in kuma nake maka annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya aure ta albishirin kamar an ci gaba yace to na tona asirinsa ban rike masa amana ba to kun ga wannan ɗabi'a ɗabi'a ce da ya kamata a ce duk muna da ita sannan abu na gaba in lokaci ya kyau a nuna mu sai abu na gaba shine hakuri wanda yake ɗauke da juriya alhilmu hakuri mai juriya akwai asabru shi wannan hakuri ne wanda gashi ana ganin fushin tare da kai amma dai kushin bai maka tasirin da ka kasa yin abin da ya kamata ba amma shi ko alhilmu yana ɗauke da wani irin juriyan da ba ma lalle a gane an cutar da kai ba ana wanke a kan ce a ba komai an nemo da Allah kun san rayuwa amma fa a ciki abin na kona ta kwarai da gaske to irin wannan siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne yana da hakuri yana da juriya yana da kawaici akan irin abubuwan da suka faru shi yasa hatta a wurin magana irin maganganun da ake masa da ɗabi'un da ake masa juriyarsa ba kowa zai iya ba ku duba balaraban kauye da ya zo ya fitsari a masallaci ana zaune fa duk wahalar da aka tana gina masallacin madina sabai suka hana idan su bacci suka kawo dukiyar suka wahala sai ga wani balaraban kauye kawai yana zuwa ya samu angul 90 a masallaci kawai ya fi wando yana fitsari aiko sahabbai daga mai ɗauko bulala sai mai cewa ku riko shi da mai ɓazgo itace za a gyara masa lissafi <laughs> manzo Allah sallallahu sai ce ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi ku bar ya gama da yake dan uwana ne mutumin kauye kuma sai ci gaba da fitsarin har ya gama abin shi yanzu dan Allah kana ban daki kaji alaman yaro ma zai turo kofa ba za ka ji ma fitsarin ya yanke maka ba dama shi ko hankalin shi kwance yana ganin faga jama'a an ta zo za a zo a zane shi an ce a bar shi kuma ya karisa to ina so ku gane juriya Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama ya zo sai same shi ya kai ba Allah wannan masallaci ne Dakin Allah ne ba a yi shi da fitsari ba sai da ambatan Allah da kaza da kaza ya ambata ne shi ba na kanta ta take sai ya kalli su yan masu fushi da fushin wani sai ce ku je ku ɗibo ruwa guga sai ku zuba ma fitsarin malaman fiqh suka ce da wannan ake gane guga ruwa ɗaya na ruwa yana maganin da kasa fitsari da sauran shi ne annabi sallallahu alaihi da ya masa wannan kun san me balaraban kauyen yake shi tukuicin da ya masa sallallahu alaihi ne sai ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi yake da shi Allahumma arhamni tun daga nan aka gane dan garin mu ne ke wai ga annabi a gaban shi amma ce Allah kai mun rahama ga fa annabi yana kallo Allah kai mun rahama sannan kai mu annabi Muhammad shi bai ce annabi ba amma mu dole mu ce sallallahu alaihi wa sallam ce Allah kai mun rahama kai mu manzo Allah rahama wadancan masu hutun sai ce wala tarham ba'dana ahad bayan mu biyu Allah ka rufe aljanna kar wanda ya shiga to shi ne annan salatu ya ce da shi a haba bawan Allah ai aljanna ta fi karfin ni da kai mu mora ka tsoke abin da yake da faɗi da yawa to amma ku duba me ya haifar da wannan juriya annan salatu nan har a wurin yaƙi haka yake sai a gudu a bashi kamar yaƙin hunai amma shi zai jure da jarinta yana annan nabi la alabi na abdul mutalib to dan haka yawa wa musulmi mun lokacin to mun sakaita aka ko suna da yawa amma dai duba da lokaci ina ganin za mu takaita a nan abinda za mu rufe da shi shi ne duk wani abu da kuka gani na alasan barka da ya zo alkur'ani ko ya zuwa ingantattun hadisa a nan ko ya zo a aikin magabata na kwarai to wanda ya fara aiwatar da wannan siffa ta gari da ɗabi'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gini akan wancan aya da muka bude da ita wa innaka la'ala khuluqin azim saboda haka ya ku yan uwa irin waɗannan ɗabi'u da ake faɗa mana ba ɗabi'u ne da za mu ji su mu rinka ana sa mu samu eh mu roki Allah ana sa mu samu yana da kyau amma mu tashi mu yi aikin da za mu same su Abin da na faɗa ya zama daidai Allah madaukin sarki ya sa mu tarayya a cikin lada tare da ku abinda kuma ne kuskure a ciki ina roƙo Allah ku ɗauki sake ya ce mun kuma ya ce muku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsara wa mallai insha Allah karatu kenan akai da jama'a wanda in kwana zai ba kuma kana son ka cigaba da kallon shi kai ta kallon da manara za ka daga Allah kamar yadda akwai malam Ibrahim Shehu biyu wanda shi zai ta'aliki amma kafin ya ta'aliki akwai baki dama ta zama ya kamata ce akwai shugaban zama Kuma wani mutum da na kowa da kowa ne da mutane bayan allah musamman masu siyasa da sauran su sukan halarta amma mu ba mu da inda za mu tsaye gashi wuri guda saboda yanayin da aka fi kai akwai mai mana adamu ne da sanarci wani rabin adamu lawal adamu usman wanda shi ne ya kamata halarci wannan wuri ya jagoranci wannan latta da za a tafi da za a yi to amma bisa da wuri na uzurrika akwai wakilin shi da ya turo wanda insha Allah amma na ya gama taliki za mu ba wakilin dama ya faɗa mana saƙon misala a gare mu insha Allah الحمد لله بسم الله وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ina mu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ya fara fuskokin a wannan jiri mai albarka a wannan gari na jiya a wannan cibiya ta kofar azim Allah ubangiji ke roƙo ya sada fuskokin mu gaba daya a aljanna ta dauki Allah kuma ya saka ma wayanda suke tsaye tsayin daka wajen shirya irin wannan karatuttuka da muhadarori shi babban malami na malam zai iya da kuma ɗan uwa malam umar shehu Zariya, wanda takanas ta kaduna ba ta Zariya ba zariya giyo ya taso ya ya gabatar mana da wannan karatu da shi honorable ne duka allah ya baka da kai kafin ta'aliki eh, na yi farin cikin da daga cinturin da mata sun fito neman karatu wannan ya nuna cewa lallai eh, eh, lallai tasirin da awon yana tafiya tunda an mata suna amsawa duk da azumi da hujjoji musamman yau juma'a kila za ka iya samun da wasu sha'anannuka na suna da sauransu amma aka baro domin a ji maganar Allah da manzansa ah, zan mana albishir da hadisa na sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah ba taba samun wasu mutane sun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah ba kamar irin zan waje kenan ya tura kitabun zan ya tada da suna hujjani suna sauraron littafin Allah suna karanta shi suna koyon shi face nazarin alaihi mutakina za ka samu nutsuwa ta sauka a gari su wa gashiyar shumur rasuwa za ka samu rahama ta lullube su wa haffat humul mala'ika mala'iku za su kewaye su nan ko ka juya ka ga mala'ika ba suna nan suna kewaye da mu insha Allah ba wanne ya fi daɗi ba Allah a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zakarahumullahu fi man inda Allah zai ambace su da kanshi a cikin manyan mutane da ke wajen shi Allah ubangiji ya ambace mu da kida an ce in ita a yi ma babban malami na gaskiya in dai ba ta da linki zan yi ba eh, A ɗaya na farko yana da kyau musan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa kyawawan ɗabi'u shi yasa alqur'ani ya ce wa inna sala'ala khuluqin azim lallai kai kana kan ɗabi'u masu girma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace isu li utallima makarimal akhlaq an turo ne dan in cike kyawawan dabi'u ma'ana duk wani kyakkyawan dabi'a da ka gani a duniyar nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi an turo shi ne domin ya tabbaka shi kuma shi a cike yake eh, wannan dabi'a don haka ɗabi'un shi kyawawa tun kafin a turo shi annabta yake da wannan ɗabi'u, har aka ba shi annabta shi yasa tun kafin an ya kushe halittar larabawa da kan suke zuwa su ajiya a wajen shi kudin shawa ko har suke mai lakashi da mene al'amin mutum amintacce ina fata an fahimta wanda eh, bayan an turo shi annabta kuma ya sa yawa suka amshe shi amma akwai abin lura annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi cikin larabawa larabawa mun sani mutane ne masu karamci da sada zumunci da cika alkawari amma mu sani larabawa mutane ne wanda suka fi kowane mutane tsananin wahala da kaushi na mu'amala saboda kafin zuwa annabta mutane ne da suka shahara da shan giya suka shahara da yaƙi siyayya rashin shugabanci sai hatta kai ga saboda tsananin jahilci mutum zai haifi ya mace ya ɗauka ya kashe da hannun shi ya binne kun ga kofi inda wannan al'umma suke ƙarshen taɓarɓarewa na al'umma ya zo amma annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo shi a cikin su saboda kyawawan ɗabi'u ya iya saki da waɗannan mutanen wanda suke tsayayya tsakanin su ya musu uwantaka mai kyau ya karantar da su har ta kai ga menene suka zama mutanen da suka fi kowanne daraja a duniya wanda su ne suka kawo da wannan addini a inda muke Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi a jumlace za mu iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga sadaka tunda bala ya gabatar mana mutum ne mai halin girma halin dattaku hakuri juriya girmama na gaba taimako yakiya kyauta da ihsani cika alkawari rike amana gaskiya kai da dukkan wani hali na girma da kyautata mu'amala nan sallallahu alaihi wasallam yana cike da su eh, zan yi amfani da wannan damar in ba da misali akan abin da ya shafi juriyan shi annabi sallallahu alaihi wasallama kada mu manta eh, mutum ne jarimi shi yasa ko da aka zo ana da aka zo yake sandar da ake haka eh, wannan gwalalo don kada makiya su ko cikin garin madina me ya faru aka zo ana haka ana wannan haka sahabbai sun ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mai ya rasulullah ya rasulullah ba mu ci abinci ba suka daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sun tawo da dutse amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya daga lashi aka ga menene zuwa su ne guda uku ya daure a cikin saboda yunwa kuma a haka a wannan zafin rana irin na Makka da Madina da shi ake hakan wannan rami na sandar kai wannan annabi Allah ya kara mai daraja a bangaren taimako mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam kan zo gida ya tambaya me aka dafa akwai abinci a ce mai ba a yi abinci ba sai ce ni ina azumi amma dangane da duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya akwai tafe da ya suke sa abu gaira wanda ake cewa sabu sufa kullum ana da su ake ba su zuwa gona ba su zuwa ko ina suna nan a gida annabi sallallahu alaihi wasallam suna ɗiban abinci ai eh, suna ɗiban karatu amma ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki nauyin su baya ga na a bangaren yafiya mun sani sai da aka tilasta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin maka ya fita ya wani ga yana kallo yana cewa na fita daga cikin ki ba dan bana na son ki ba Allah ya sani duk duniya ba inda nake so kamar garin maka amma haka kafurai suka fidda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya fita koma garin madina suka kyale suka biyo shi har garin madina suka yaƙe shi Allah ya ba shi daraja ya ba shi nasara amma daga baya da addini ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo garin makka fatu makka ya dawo da ƙarfi da izza musulunci ya buwaya wa'annan kafuran na makka duka aka zo aka tage su a gaban su annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye su me kuke tunanin zan muku suka ce mun san kai karimi ne dan gidan karanci dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku je na yafe muku ku ga dalili dan nan miliya da yafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na gaba a kan eh, Allah subhanahu ala ya ce da kada akun rasulun min anfusikum azizun ba a alaykum Allah subhanahu ya aiko muku da manzo a duk abin da ya dame ku duk abin da zai cutar da ku babba ne yana damu shi wannan ya wannan yasa wata ranar Annabi alaihi wasallam da sahabbansa suka ji aka ji ƙara daga bayan gari kafin ka ce mene annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ko tuddi babu ya tafi bayan garin nan ya je ya gano ko me ya dawo sai dai sabai da suka fito ana ya za a ya za a ya za ya ka kawo dauki sai a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ce cewa ya je ne akwai eh, saboda yanayin lokaci abin da nake so nuna mana ne abin firgici ya taso amma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya je tun kafin sahabbai su farka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da ya yi mu'amala da su kyakkyawa akwai sahaba da sallama anas wanda yaro ne aka kawo shi hidima ga ajira na Sallama sallama ya zauna da annabi tsawon shekara goma yana wa annabi hidima amma ana take cewa annabi bai taba cewa dan ne kai kaza ba ko dan ne ba kai kaza ba kuma wannan shine cikakken tarbiyya ba ke ba kina da yaro yau ki hankale shi gobe ki zage shi jibin ya bata miki rai ma ba shi za ki zaga ba sai a da kai a zaki uban dan ya da haushi wannan ba koyi bane da tsawar da yi irin annabi sallallahu alaihi wasallam duka kada mu dace annabi yana da hali kaza hali kaza hali kaza mu tunanin ba za mu a'a an Allah subhanahu wataala ya ce kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muna da kyakkyawar abun koyi daga halayen manzon Allah dan haka duka wannan halayen namu mu zama mun yi koyi da su halin shi na haƙuri na juriya na riƙon amana na gaskiya na yawaita ibada da kyakkyawar mu'amala dukkan mu yi gari mu tabbaka su kuma mu sanya ma mu su ma su koyi wani nan da ɗaiɗaiku Allah ya saka da alheri saboda yanayin lokacin da sun aika nan wajen Allah ubangiji nake roƙo ya sanya mu cikin wanda yake cewa a yi bishara yace alladina yattabi'una al-qawla fa yattabi'una ahsana su ne wanda suke zuwa karatu irin wannan idan suka ji za su ji shi kyakkyawan biyayya su yi wani wannan karatu suka da aka musu ba su je daga ji su tashi ba a ƙarshe ina amfani da wannan dama wajen isar da saƙon fata alheri na shi mai girma ciyaman babbar shi mu wanda shi ma ya so a ce wannan taro kamar yadda